أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin رمضان na watan Ramadan shekara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa garin Madina wanda ya daidai da shekara 2018 miladiya a yau insha Allah za mu yi darasi na tara kuma muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya a karshen aya ta 179 yau kuma za mu tashi aya ta 180 daidai inda Allah ta'ala yake cewa kutiba alaikum idza hadara ahadakum كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله من بعد ما سمعه فإنما يبدلونه إن الله سميع عليم Ubangiji ta'ala ce kutiba alaikum an wajabta muku ku musulmi idza habara ahadakumul maut idan mutuwa ta zo wa ɗayan ku in taraka khairan in har ya bar wata dukiya alwasiyatu an wajabta muku wato wasiyya lil walidaini ga iyaye wal aqrabina da yan uwa bil ma'rufi da abun sani a shari'a kada a wuce gona da iri wajen wasitin ta yanda magada ba za a bar musu wani abun kirki ba haqqan alal muttaqin wannan haƙƙi ne akan masu tsoron Allah wannan ayan ta sauka kafin a saukar da ayoyin gado wanda a da idan mutum ya rasu duk dukiyarsa gaba ɗaya ta 'ya'yansa ne to sai zama wajibi yayi wa iyayensa wasiti yace in na mutu a ba su kaza miliyan kaza ko dubu kaza ko gidana na kaza ko filina na wuri kaza shikenan abin da ya rage sai a ɗiba a ba yaya to wannan wasitin a lokacin wajibi ne ba za ka bar iyayenka haka ba sai ka faɗi me za a ba su to amma daga baya ubangiji subhanahu wataala ya soke wannan wato hukunci ne sai Allah ta'ala ya riba gado dalla dalla su ma iyaye sai zai zama suna da gado yan uwa suna da gado in ba wani ne wanda zai hana su yin gado yake nan ba shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana hakan din yace inna Allaha ata kulli dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarith Allah ta'ala ya bawa dukkan mai haƙƙi haƙƙinsa babu wasici ga mai gado ko da mutum yana da gado ko ne? ko baba ne ko mahaifiya ko dan uwa in dai zai yi gado to in an yi masa wasiti wasitin bai yi ba saboda haka sai marar gado shine za a yi wa wasiti wannan kuma bayan an saukar da ayoyin gado ne wanda shi mai gado ko ka ce ka bashi ko ka ce baka bashi ba Allah ta'ala riga bashi idan ka mutu za a dauka a bashi ba kai ne za ka tsara yanda za a ba da gado ba hadisi ya inganta cikin bukhari daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas ya ce da dukiya ta kasance da kawai ake bawa sai ya zama iyaye su ce ake musu sannan allah ta'ala ya soke wannan sai ya sanya ni zakari mislu hazbil unfayin idan da ibuce mutu mutu bar yaya to namiji yana ninka mace namiji kaso biyu mace kaso daya sannan ya sanya mace za a bata a iyaye za a bawa kowanne daga cikin su sudusi wato kashi daya cikin shida idan akwai yaya sannan aka sanya wa mata kuma tana da sumuni akwai yaya kashi ɗaya cikin takwas sannan in babu yaya kuma tana da kashi ɗaya cikin hudu aka bawa miji kuma kashi ɗaya cikin biyu a raba biyu a bashi rabi idan babu yaya in akwai yaya kuma a kasa hudu a bashi kashi ɗaya haka Allah ta'ala ya raba gadonsa baya bukatan kai mamaci ko kai da zaka mutu ka bar dukiya ka ce wa in nazo da suwa ba wani da wani wannan kana bata a lokacin ka ne domin ubangiji ta'ala ya riga ya riba da kansa ilimin gado Allah ta'ala bai bar wa mutane su yi ijtihadin su ba ya riga ya yi shi dalla dalla kamar yadda wani malami yake cewa ilmul fara'idi علم لا نذير له يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه وقال سبحانه يوصيكم الله وفي الكلالة فتي الله منزلة فبان تشريف ما أبقى الله ilimin gado ilimi ne wanda babu kalansa a duniya ubangiji ta'ala shi da kansa ya an zo an yi fatawa dangane da kalala mutum ya mutu bayi da wato ainihin da sai mahaifi shikenan ubai bai da mahaifi bai da da ya za a yi magana sa Allah ya saukar da ayoyi ya bayani da za a yi magana. saboda haka akwai wato daraja ga ilimin gado kasancewa ubangiji ta ala shi ya ba shi yasa babu bukatan ka zo ka yi bayanin cewa wato abawa ne ko kar abawa sannan malamai sun tafi galibin malamai sun tafi akara lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidan wal aqrabuna nasiban mafruḍa wannan ayan ita ce mimma qalla minhu nasiban mafruḍa wannan ita ce ta soke wato ainihin ayon wasi. wasu malayan ko sun tafi duka ayoyin gado ne gaba daya su soke cewa mai wato ainihin gado wato wasi to wannan ayan duk da cewa an abin nan an soke ta dangane da masu gado amma tana nan kuma wanda bai da gado kuma ana masa wasi sai dai mustahabbi ne a masa kana da dan uwanka wanda kuke tare da shi talaka Allah ya hore maka dukiya kuma kana da yaya idan ka mutu bai zai gado ba sai kai wasiti in na rasu a bashi kaza da kaza da kaza wannan abu ne mai kyau kuma zai amfane ka a ranar alkiyama hadisi ya inganta manzo Allah sai sama ce inna Allah tasaddaqa alaikum inda wafatikum bi thuluthi amwalikum ziyadatan fi hasanatikum ko kuma ziyadatan fi amalikum Allah ta'ala ya yi muku sadaka da kashi ɗaya cikin uku na dukiyanku lokacin da kuka zo mutuwa don ƙarin samun lada ƙara ayyuka wanda suke na wato ainihin alkhairi to sai dai duk wasitin da mutum zai yi kada ya wuce kashi ɗaya cikin uku idan ka wuce kashi ɗaya cikin uku ba za a karɓa ba saboda hadisin bukari daga sa'ad bin abi waqqas manzala Allah da ya je duba shi ba da lafiya a hajjatul wada sai ya koka masa wanda wannan rashin lafiya yace ya kusa ya mutu da sababin rashin lafiya to sai koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi kaga dai yadda ciwo ya kai mini ciwo ya kai matuka kuma ni ina da dukiya da yawa babu mai gado na sai yarinya guda daya ya ta kwaya ɗaya ita take za ta gade ni yanzu zan iya kasa dukiya ta uku in ba da kashi biyu sadaka A ta tasaddaqu bi thuluthai mali kashi biyu in ba sadaka in so ta ga gado cikin kashi ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi a'a yace to zan iya kasawa biyu in ba da rabi sadaka ta yi gado cikin rabi sai manzala sama ya ce a'a yace to a fa tasaddaqu bi thuluthi mali zan iya kasawa uku in da kashi daya sadaka dai gado cikin kashi biyu manzala sama ya ce sulusu wa sulusu kathirun fa innaka an tazara warathataka abniya khairu min an hum alatan yatakaffafuna an-nas yace sulusi yana da yawa kabarin yan kabarin magadanka suna masu wadata ka bar musu kuɗi shi yafi akan ka mutu ka bar su su je suna roƙon mutane suna miƙa musu tafin hannu wato akan ka bar su suna bara gara ka ɗaje su da dukiya to anan malamai mafi yawan malamai suka ce to ya halatta a bada kashi ɗaya cikin uku suna mazala bai yi inkarin sa sai dai ce yana dewa kenan da za a rage da yafi kamar da a bin Abbas sai da zai rage akan sulusin kashi ɗaya cikin uku da shi yafi wato ainihin alkhairi akan ya bada kashi ɗaya cikin uku sannan wasiti yakan zama wato ainihin wajibi idan akwai bashi a kanka ko akwai ajiya wanda aka baka ko wata amana wataƙila in ka mutu baka faɗa ba ba za a gane akwai wannan haƙƙin a kanka ba za a fita shi ba to kenan sai zama na wajibi ne kai rashin lafiya ko kake ga alaman kaman za ka tafi ko za yi wata tafiya kai wannan wasiti saboda hadisi ya inganta a cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma haqqu mri'in muslimin lahu shay'un yusi fihi yabitu laylatayn illa wasiyatu maktubatun indahu yace ba haƙƙin mutum musulmi bane ya zama yana da wani abu da zai wasici da shi kuma ya kwana biyu face sa tana rubuce ka rubuta ka kafa shaidu wani yana bi na kaza wani yana bi na kaza saboda in ka mutu a ba su haƙƙinsu in haƙƙi na wajibi ne to wannan rubutun sai zama wajibi in ba na wajibi ba ne ko mustahabi ne to kamar yadda wasikin mustahabi ne rubutawa ma sai zama mustahabi. sannan ka bada sadaka tun kana da lafiya ka baka tamanin mutuwan yanzu yanzu shi fi alkhairi akan kabari kuma sai ka zo mutuwa ka domin a lokacin ne ka kabar kana son abu lokacin da zaka tafi kuma alaman amfanin abun ya kare a wannan saboda wani hadisi ingantacce a cikin sayyid bukhari abu huraira yace wani mutum ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ayyu sadaqati afdal ya rasulullah wace sadaka ne tafi sai manzon Allah sallallahu alaihi yace masa anta tasaddaqa wa anta sahihun harisu kai sadaka kana lafiyayye kuma kana son kuɗinka wanda ita ce sadakar da tafi akan baka da lafiya kana tsammanin za ka mutu ko ka gama amfani da abu bai da amfani wurinka ka ba da shi wannan sadakan tafi yace tamal muqina wa takhshal faqar a lokacin kana tamanin wadata kuma kana tsoron kada ka talauce to in ka ba da kyauta ko sadaka a wannan lokacin tafi daraja yace wa tumhil hatta idza balagatil hulquma qulta li fulanin kaza wa li fulanin kaza wa qad kana li fulan yace karka bari kai dinkiri har sai ranka ya zo makoshinka wato ka zo tafiya lahira ka ce a ba wa ne kaza a ba wa ne kaza ai wa ne ma yana da kaza wa ne yana da kaza to wannan din ma za a baka ladan amma kai kana lafiyayye shine sai alheri a lokacin da kake wato ainihin bukatan abu sai ubangiji ta ala lace faman baddalahu kafin nan haqqan ala almuttaqin wato haƙƙi ne akan masu tsoron Allah wasu malamin anan suka ce to ci wajibi to amma zahirin sa ya nuna ba waje bane domin an ce akan masu tsoron Allah saboda haka kenan ba kan kowa da kowa ba saboda haka inda haƙƙi ne wajibi ba za a kebance a ce akan masu tsoron Allah ba sai dai imamu shanki yana cewa to waye ne zai yadda ya zama ba a cikin masu tsoron Allah so abin da yafi dai ayi wasitin a kasashe kashi biyu idan na wajibi ne haƙƙi ne na wani akan ka to ya zama wajibi wasitin wani yana bi na bashi kaza ku rubuta wani yana da ajiyan kaza a wuri na dukiya ta tauri kaza mu biyu ne ko mu uku ne ni da wani da wani wannan wajibi in kuma alheri kake son kai bai zama wajibi ba Allah ta'ala ce kaman badda da mu فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم خاف فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ubangiji ta lace faman baddalahu duk wanda ya canja wasici ba'da ma sami'ahu bayan ya ji shi fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddilunahu to laifin isar da wannan wasicin yana kan wanda ya canja shi amma wanda ya wasicin kan zai samu ladansa a wurin ubangiji ta'ala inna allaha samiu allah mai ji ne lokacin da mara lafiya sai a ba wa ne dubu kaza ko miliyon kaza alimin ko masani ne da ha'incin da su waɗanda aka yi wasicin aka ce su kai wannan abu su baki su ba wato wasu yayin wasicin ba sa zartarwa wasu makadan mutum ya ce a dukiya ta ba wa ne miliyon ɗaya sai su ga cewa to ai an shiga cikin dukiyan gadon ba za su iya bayarwa ba sai je su bashi dubu ɗari biyu ko dubu ɗari uku ko ma su hana wato ainihin wasisin gaba ɗayansa to wannan laifi ne amma shi wanda ya ce a bayar kuma yana da lada a wajen ubangiji wata ala sawa'un an canja ba a bayar ba ko an ƙara ko an rage ko an boye shi dai yana da ladansa a wajen Allah ta'ala domin ya bi doka amma duk wanda ya canja kuma to ya sani yana da laifi ko da kana adawa da mutum sai ya kai masa wasiti to haƙƙinsa ne ka je ka kai masa haƙƙinsa amma ba a yadda ka tauye masa wato ainihin haƙƙinsa ba idan ka tauye kuma to ka sani kana da wannan laifin shi kan wanda ya wasici ya riga ya samu ladansa ubangiji subhanahu wataala ya ce faman khafa min musi janafan dukkan wanda ya ji tsoron karkacewa daga mai wasici au isiman ko kuma laifi fa aslaha bainahum sai sulhu a tsakanin mai wasicin da wanda aka wasicin fada isma alaihi babu laifi a kansa inna allaha bakuru rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wannan ayat tana magana akan mutumin da zai wasici ya wuce ka'ida an ce kashi ɗaya cikin uku na dukiyar sai kai kuma ka bada rabin dukiyar gaba ɗaya ka ce kai wasici ko a kashi uku ka bada kashi biyu kaga wannan kana son ka cutar da magada ne idan da gangan kai in kuma a bisa kuskure ne to za a gyara wannan kuskure ko kuma ka ba da kai wasitin saboda fa'idan ta dawo wani daga cikin yayan mutum ne ya mallaki miliyan goma miliyan talatin sai ya ɗauki miliyan goma ya ba matar ɗansa saboda idan an raba gadon miliyan ashirin shi kuma yaron ya lallaba ya karbi wannan dukiyar da aka ba matarsa to kaga wannan yana son dukiyar ta da zuwa ga zuwa ga ɗansa ko kuma yana da yar ɗansa ba ta da gado shikenan sai ya lallaba sai wasici ga abin da yar ɗansa kai sai wasici zuwa ga wato ainihin mijinta da ba ta miliyan goma sai an gama raba gado shi kuma mijin su zo su riba da sadi da yar yar sadi wato jikarsa sake ko kuma kuɗin ya dawo wurin ta to duka wannan bayo ne wanda shari'a musulunci ba za ta yi da shi ba idan magada suka gane za su ce a so ba su yadda ba wannan kayan gado su ne to idan irin wannan rikicin ya faru shi marar lafiya ya wasiti fiye da abin da shari'a ta ce a yi ko yi wani wayo don ya fifita wani daga cikin magadansa sai aka samu rikici a gado to ko al'ummar musulmi da kuke kusa da wannan mutanen ku je ku yi sulwa tsakanin su me yake faruwa kaza kaza ne dukiyar miliyan ashirin ne yayi cin miliyan goma sai ce a'a kashi uku za a yi za a kasa ku ne a ba da kashi daya da ka miliyan shida da wani abu za a ba ko kuma ku ba sauran ya ba matar ɗansa domin kuɗin su dawo wurinsa saboda aka ce a'a ba a yadda da wannan ba ko da aka dawo a riba a riba gado wannan wayo aka yana so fifi ta ɗaya daga cikin ƴaƴansa ne sai ya zaga ya wata hanya don in yi wa ɗansa wasisi ai ba za a yadda ba saboda magaji ba a masa wasisi to irin waɗannan su ne wanda ubangiji subhanahu wataala yake magana a kansu hadisi ya tabbata a cikin musnad na imam ahmad duk da cewa isnadinsa akwai dan rauni wasu sun ce kuma hadisi ne hasan ya inganta abu huraira radiyallahu anhu yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace innar rajula la ya'malu bi amali ahli alkhair 70 sana fa iza awsa hafa fi wasiyatihi fa yuqtamu lahu bi sharri amalihi fa yudkhilun nar wato mutum yakan yi aiki shekara 70 irin aiki na mutane kirki sai idan ya zo yin wasiti sai ya zalunci a wasitin da ya zo yi sai a cika masa da mafi sharrin ayyukansa sai ya shiga wutar jahannam wato dan zalunci da ya so ya yi a wurin wasiti kawai ya lalata masa ayyukan da yake sannan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli sharri 70 sana Fa fayadilu fi wasiyatihi fayuktamu lahu bi khairi amalihi fayudkhila janna wato wani daga cikin mutane kuma yakan yi aiki na sharri shekara saba'in idan ya zo wasici sai ya adalci a wasicinsa sai a cika masa da mafi alkhairin ayyukansa sannan a je a sa shi a aljanna sai abu huraira sai ce ikra'u in shi'tum ku karanta in kun ga dama tilka hududullah wa man yuti Allah wa rasulahu yudkhilhu naran yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika al-fawz al-azim wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adhabun muhin Allah ta'ala da ya gama ribon gado gaba daya sai ce to wayannan iyakoki ne na ubangiji ta'ala wanda ya bi manzon Allah ya riba gadon nan daidai bai yi zalunci a gado ko a wasici ba ubangiji ta'ala zai shigar da shi aljannatai wanda koramu na giya da zuma suke gudana a karkashin su kuma za su dawwama a ciki kuma wannan shine babban rabo wanda ya saba wa Allah ya saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ketare iyakan da Allah ta'ala ya masa to wannan ubangiji ta'ala zai shigar da shi wutar jahannama kuma zai dawoma a cikin ta kuma yana da azaba da walakanci to zaka duk inda Allah ya doka ka bi ta kawai in kana son zaman lafiya ko gwamnati ne ta kafa doka idan ka keta dokan zaka sha wahala matukar ana tsare dokan ballantana dokar Allah subhanahu wataala to da kan Allah ya tsara abu a Qur'ani ko a hadisi to a bi shi yadda ya tsara shi kawai idan ka ce za ka canja shi to za ka haɗu da kushin ubangiji ta'ala sai allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Ubangiji ta lace ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani kutiba alaikum siyamu an wajabta muku yin azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabtawa waɗanda suke kafin ku da tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah abdullahi bin abbas ya ce duk inda ka an ce ya ayyuhal ladina amanu ko idan kai mu'mini ne ka waiwaya ni ana ce musu ni da atun imaniya wato duk inda ka ce ya ladina amanu ko dai a umarce ka da wani alkhairi ko kuma a hana ka wani sharri ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kai imani ya ku mu'mini ya ku musulmai kutiba alaikum siyam an wajabta muku azumi Allah ta'ala ya wajabta muku azumin wata ramadan kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta azumin ga waɗanda suke kafin waɗanda suka kafin mu an wajabta musu azumi sai dai ba lalle irin namun ya zama shine shine irin nasu ba don ubangiji ta dace da kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ko inda suna da shari'a su da kuma tsarin wato ainihin yadda suke addinin su amma dai ubangiji ta'ala ya wajabtawa mutane ko kuma al'umman manzala sa sama azumi an wajabta shi bayan an yi hijira shekara ta biyu kuma ya tabbata a cikin sayyid bukhari cewa azumin da aka fara farlantawa shine azumin ashura azumin ranar ashura kamar ya tabbata a hadisin salamatu bin al-aqwa yace manzo Allah sallallahu alaihi ya aika wani mutum ينادي في الناس يوم عاشوراء إن من أكل فليتم wa فليصم ومن لم fala فلا يأكل wato manzala sa sama yace ya aika manzala aika wani mutum yayi shela a cikin garin Madina cewa dukkan mutumin da ranan Ashura ne da safe duk mutumin da ya ci wani abu da safe to ya karisa da azumi wanda kuma bai ci ba to kar ya ci an riga an wajarta azumin ranan Ashura shine goma ga watan Al-Muharram da wannan hadisi ne ake kafa dalili na kamun baki idan baka san wata ramadan ya shigo ba sai da safe da gari ya waye ka ji labari to zaka kame bakinka ba zaka ci komai ba har dare amma zaka rama wannan azumi saboda Allah sai sama ya ce mutanen wato musulmi a lokacin da aka wajabta ashura cewa duk wanda bai ci ba ma kada ya ci ma'ana ya kame bakinsa Aisha radiyallahu anha tace Qurayshawa sun kasance suna azumin ranan Ashura a zamanin jahiliya وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان Sama ya yi umarni da azumin ranar ashura ma'ana ya wajabta shi kowa dole ya dinga yi har san da aka wajabta azumin watan ramadan sannan manzala sama ya ce man sha'a falyasumhu wa man sha'a afta duk wanda ya ga dama ya azumin watan ashura wanda ya ga dama ya eh, ranar ashura wanda bai ga dama kuma ba sai yayi ba kaga wajabta azumin watan ramadan shi ya dauki wajibcin na na ashura wani hadisi na abdullahi bin abbas manzala sa suna ya zo ya samu yahudu suna yin azumin ranan ashura sai ya tambaya yace me yasa suke yin azumin ashura sai suka ce saboda a wannan ranan ne aka tseratar da annabi Musa alaihi salatu wassalam daga sharrin fir'auna wato aka halakar da fir'auna sai manzon Allah ya ce nanu ahqqu bi Musa min ai mun fi su cancanta da cancanta da annabi Musa fiye da su wato mun fi su kusa da annabi Musa fiye da su fa samahu fa amara bi siyam manzon Allah sai ya azumci wata Ramadan wannan watan abin ranan Ashura kuma ya umurni cewa yi azumin ranan wato Ashura ne Allah ta'ala ya ce ya wajarta azumin wata ramadana la'allakum tattaqun domin ku zama masu tsoron Allah kenan azumi yana sa mutum ya zama mai tsoron Allah shi yasa kake ganin barna tana raguwa a cikin wata ramadana manzo Allah sai ya ce idza jaa ramadan futihat abwabul janna wa ghulqat abwabun niran wa suffidat ash-shayatin idan wata ramadana zo ana bude kofofin aljanna ana kulle kofofin wuta kuma ana daddaure shedanu ya za ga wanda baya sallah sai kaga yana sallah cikin azumi wanda ba a ganin sa a masallaci sai kaga yana zuwa wato ainihin masallaci ana jam'i da shi wanda yake sabon Allah ya kaga ya bari gaba ɗaya ko ya daina wanda ba ayyukan alkhairi ma sai kaga yana yin su a wannan wata, to kaga saboda tsoron Allah da take cikin wannan wata ne an bude kofofin aljanna su hanyoyin da za su kai ka aljanna ayyuka na alkhairi ana yin su an kulle kofofin wuta sune ayyukan da za su kai ka wutar jahannama duk an daina su ko galibin su an daina an daure shaydanu masu shagaltar da kai su saka ka saba Allah ta'ala yanzu ba su da wani wato ainihin karfi da za su iya da za su iya shagaltar da kai to shine tsoron Allah da ake samu a cikin wato ainihin wata Ramadan wanda idan ya doso mai shaida yana cewa ya bagiyar khairi aqbil wa ya bagiyar shari aqsil wato ya kai wanda kake neman alkhairi ka taho ga wata Ramadan ya mai neman sharri ka kauce ka dakata wannan ba lokacin ka bane sannan ubangiji subhanahu wataala yana nuna wa bayansa ko yana korar da su a cikin Ramadan ni ka wuya zuwa gare shi shi ma tsoron Allah ne ka ka saba shekara guda ka ci ka sha inda kake so wani sau biyu wani sau uku wani sau biyar ma yake ci sai Allah ta'ala ya ce karkaci daga fitowar alfijir har me har rana ta fadi kuma kada ka sadu da iyalinka shine as-siyamu din al-imsaku an shahawatay al-badani wal farji min tulu'i al-fajr idza ila ghurubi shams wato ka kame karkaci karkasha karka sadu da iyalinka tun fitowa al-fajr har zuwa faduwar rana wa kulu wa sharabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-layl ku ci ku sha har sai farin zare ya bayyana muku daga baki sannan ku cika azumin zuwa ga wato ainihin dare ma'ana har sai alfijir ya fito shine zare farin zare da bakin zare ya bambance ka bambance shi to kaga wannan doka ne ta ubangiji ta'ala to sannan da ya sa maka dokan kuma sai zama kana bin ta kuma babu mai kula da kai ba wanda duk inda ka shiga zai bi ka yaga zaka ci abinci ko ba zaka ci ba amma ka san da ma ka wuya kana yi to sauran dokokin ma ka mika wa ubangiji ta alawuya kamar yadda azumi ya koya maka tsoron Allah baka keta dokan ba alhalin ba ba tsaya ana kula da kai ba haka sauran dokoki ma na ubangiji ta ala ka tsaya ka fai da su sannan azumi yana koyar da ikhlasi yin abu don Allah in ka ga dama zaka shiga daki ka ci abinci ka sha ruwa ka kulle kanka ka ci ka sha sai ka fito ba wanda zai ce maka baka azumi in kaga dama ka ce kai azumi yau ina akwai wahala yau an yi rana ba mai ce maka tunda bai ganka ba to amma duk ka hana kanka wannan a sai don Allah kai azumin kenan to sauran ayyukan kama gaba din su kai don Allah don sai kai abu don Allah ne yake da daraja wajen ubangiji Allah manzon Allah sa sama yace man swama yawman fi sabilillah ba'da la wajha wa linari sab'ina kharifa duk wanda ya azumi rana ɗaya saboda Allah Allah zai nesa ta fiskansa daga wutar jahannama tafiyar shekara 70 kai da wutar jahannama tazaran ku shekara sabain in ka ƙara wani azumin da arba'in haka ballantana kuma azumin farilla ko na nafila ne ballantana na farilla wanda ya ninne ka na nafila wato ainihin daraja saboda haka abu ne da yake sa tsoron Allah yake sa ikhlasi yake sa sallamawa da miƙawa ubangiji subhanahu wataala wato ainihin wuya sai Allah ta'ala ya ce ayyaman ma'adudat kwanaki ne wanda suke kididdigaggu su wata a anan Allah ta'ala yana so nuna mana karancin kwanakin ne shi yasa yace ayyaman ma'adudat eh wato ba kwanaki ba shekara bane azumin ramadan me zai hana kai ba abu ne wanda zaka yi tayin sa kai tayin sa ba da iyaka ba ana iya kirga shi da yatsu ayyaman ma'adudat kwanaki ne wanda suke kididdigo kwanakin kuma ko dai 29 ko kuma kwana 30 tsananin sa 30 da zai wuce kwana 30 manzo Allah ya yace الشهر تسعة تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين حديث البخاري وتم أزمي وتا وتم أزمي كوكوني وتما كوانا تسعين كوانا أبنا عشرين دترني كوانا عشرين دترني أما كذا كوي أزمي سيكون وتا وتو عشرين دترني إن ياي كركي أزمي سيكاغا وتا kuma ko da duhu aka yi ba za ka yi azumi ba sai ka cika kwana talatin kenan wata yana yin kwana ashirin da tara kuma yana yin kwana talatin amma in yi ashirin da tara karka ce a to shi kenan kawai tun da wata na ashirin da tara bari gobe in tashi da azumi a'a ba za ta sumu hatta ta rauni ji manzala sa kar ku yi azumi sai kun ga wata. kuma fa in gumma alaikum a kaddara ma akwai hadiri ba ku ga ba ku ga watan ba dokar ku kaddara cewa watan yana cikin hadirin hadirin ne ana ku gani fa akmilu iddata 30 ku cika kidayan sha'ban kwana 30 to haka nan in ma sha za a yi wato ainihin sallah za a yi wata ramadana kwana 29 ne ko kwana 30 in kun ganshi 29 ku yi sallah in ba ku ganshi ba kuma ku cika kidayar ramadana kwana 30 wace gari sai ku yi sallah to kaga a sai kwanakin ba su da yawa sai ce fa man kana minkum maridan duk wanda ya kasance ba yi da lafiya a cikin wata ramadana aw ala safarin ko yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukar ya lissafa daga wasu kwanakin daban ya rama wato ya shake na ma'ana duk wanda yi da lafiya a cikin ramadana bai zai iya azumi ba ko kuma yayi tafiya tafiya mai wahala yaga ya kamata ya sha to wannan ya sha din shari'a ta bashi sauki fa'iddatun min ayyamin bukhar ya lissafa wasu kwanakin da ban bara maza ne ramu wayannan sai ka dinga lissafin azumi biyu na shani ko uku ko biyar ko goma ko ashirin ko watan gaba daya sai ka rama bayan wata Ramadan wannan shari'a musulunci ne ta yi mana wato ainihin sauki akan wannan to wannan a yanzu wasu suna yi wa wannan ayan wata fahimta daban ko kuma ba sa aiki da ita ma ba ayan suke fahimta ba yanzu akwai wanda da zaran bai da lafiya kawai sai ce wai zai ciyar ne sai ce zai ciyar akwai masu bada irin wannan fatawa wai mutum ba da lafiya ba zai azuma sai a ce ciyar da miskini a wani gari na je ne karatu sai wani min fatawa shekaru ya kai biyar ko shida ya ni ne ba ni da lafiya sai na sha yanzu me a nan? sai na ce za ka rama wannan azumi saboda Allah ta lace fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra so da haka duk wanda bai da lafiya ya sha a cikin watan ramadana zai biya ne a wasu kwanaki shikenan ba na gama ci wani sai zo wani mai gabatarwa sai ce malam da ya kauce ya kauce shiyarwan ciyarwan nan ne kawai malam da ya kauce ciyarwan wannan ciyarwan nan ne kawai sai nan ma sai nan manna masa mai gabatin sai ce to kai bayani yadda wannan yake sai kama dibi dibi kuma ya kasa nace kai mana bayani yadda wannan yake kaga wannan aya ne kiri kiri abu amma sai a zo a baka wata fatawa da rashin lafiyan da dai zamana za ba za ka ciyar ne ba za ka yi azumi shine rashin lafiyar da ba a tamani za a warke gaba da duk wani ciwo muzmin wanda kwata-kwata ba a tunanin mutum zai warke to wannan an masa uzuri ya je abin ya dai kama ciyarwa kamar yadda zamu zo a ayan gaba wallazina yuqinuna haka nan tsoho mara lafiya ba zai iya warkewa ba shikenan shi ma sai je siyar don wannan babu ran da za su warke balle tana ce musu fa'iddatun min ayyamin ukhra wannan ayan ba za ta aiki a kansu ba amma mutumin da zai iya warkewa a ina ne aka ce wai ya siyar don bai da lafiya babu inda aka faɗa ko a Qur'ani ko a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda uzurinsa gushewa yake yi to bai da wani uzurin da zai ce wato ainihin bai zai rama ramadan wannan kuma ya haɗe hadda mata masu shayarwa da kuma mata masu ciki shi ma wannan wata fatawa ne yanzu ake yayin ta wai idan mace tana da ciki kawai ciyarwa za ta yi idan tana shayar da ɗa kawai ciyarwa za ta yi sai ya zama ma ko suna iya azumin ma ba sa yi tunda an ba su fatawa ta bulus wanda kawai za su dan huta shikenan mace lafiyar ta kalau wai don tana sharuwa sai ta kin azumi sai ta dinga muda wato mudu ko ne rana ko kuma tana da ciki za ta iya azumin amma sai ta dinga bada mudu ɗaya. to mu sani cewa idan mace tana da ciki ko tana shayarwa kuma za ta iya yin azumi haramun ne ta ciyar in ba ta yi azumin ba sai Allah ta'ala ya tambaye ta ranar kiyama domin in ta kai gejin da ba za ta iya ba hukuncin ta ɗaya da mara lafiya nan ne za ta bi nan ne za ta za ta sha amma in lafiyan ta garo za ta iya yin azumin dan ta zai iya jure wannan azumin dan da ke cikin ta ko take shayarwa ba ta da wani uzuri a wajen Allah ta'ala da ba za ta rama wannan da ba za ta yi wannan azumin ba in ta sha kuma ta saba wa Allah ta'ala kuma ana binta wannan wannan azumin sai ta rama sannan na biyu duk mace mai ciki ko mai shayarwa wacce ta sha a cikin watan Ramadana wajibinta ne ta rama wannan azumi ba wai ciyarwa kawai za ta yi ba wajibinta ne ina ne aka ce ta ciyar sai dai akwai malamai da suka ce bayan ta rama sai ta ciyar nan kuma idza khafat ala waladiha sai suka kasa abun kashi biyu mace in mace mai sharuwa ne in kaga ta sha azumi ko dai ta tsoracewa kanta wahala ita ce mai shan wahala saboda ana tsotonta ko kuma ta tsoracewa ɗanta baya samun nono yana galabaita idan ta tsoracewa cewa kanta ne ita ne ba da lafiya to hukuncin ta da mara lafiya ita ne mai matsala za ta rama ne kawai babu ciyarwa idan kuma ta tsorace wa ɗanta ne sai ta sha baya samun nono in ta ci abinci zai samu nono ɗan zai zai galabaita to ta sha ɗin amma za ta rama kuma za ta ciyar don nan an mata ƙari saboda lafiyar ta kalau ba don kanta ta sha ba haka nan mace mai ciki sai ta sha saboda tsoron za ta galabaita tana jin hajijiya da yamma galibi mata in cike nauyi suna samun wannan matsala to wajibi ne ta rama kuma ba sai ta ciyar ba amma in dan take tsoracewa yana ta motsi a ciki yana ta motsi alaman yunwa ya matsa masa bai da abinci sai ta sha saboda wannan za ta rama kuma za ta ciyar so da haka mace mai ciki da mai shayarwa idan sun sha a wata ramadanin ramawa za su yi wannan faton ku je ku yada ta ko ina ku ce abubakar muhtar ne ya faɗe ta saboda yanzu wani yayi ake yi kan ina ana ta yada wai cewa wai wai mata ba su ba su rama ba masu ciki da masu shayarwa wannan akwai hadari a cikin wannan fata dalilin su kuma shine wani hadisi da manzo Allah sa sama ya faɗe shi wanda ba su fahimci ma'anansa ba ko aka canja masa ma'ana hadisin manzo Allah sa sama yana cewa inna Allah wada'a anil musafiri shatara as-sala wa anil wa anil musafiri wal murdi wal hamil sawma ubangiji ta'ala ya dauke wa matafiyi rabin sallah wato zai yi sallah raka'a biyu inda ake raka'a hudu sannan kuma ya dauke wa matafiyi da mace mai shayarwa da mace wanda take da ciki azumi to da aka ce an dauke mata an ce har abada ba za ta biya bane ma'ana an dauke mata ta a watan ramadana ai ta shi a watan ramadana an dauke mata amma daga baya in ta haihu ko ta yaye danta ko lokacin da take da karfin za ta iya yi shikenan sai ta rama wannan azumi idan kuma ka dauki hadisin a matsayin an dauke mata gaba ɗaya ne to sai ka dauke wa matafi ba don matafi ma an ce an dauke mata a cikin hadisi kaga in dauke gaba ɗaya ne to matafi ma idan yayi tafiya ya sha kenan bai zai rama ba kuma babu wani malamin da ya faɗi wannan a duniya to tunda ko ka yadda matafi ma zai rama to wani hujja ka samu da zaka ware matafi da mai ciki ko tsakanin matafi da mai ciki ko tsakanin matafi da mai sharwa kuma alhalin hadisin kwaya ɗaya ne daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito shi manzon Allah bai bambance ba kai zaka bambance saboda neman sauki ya kamata mu gane irin waɗannan matsaloli wannan mata ba gata ne ake muku ba a ce wai ku ciyar da wani mudu ɗaya kawai shi shikenan sai zama ba kwa yin azumi ko mace za ta iya ko ba za ta iya ba za ta yi wannan ba gata ba ne in kin shiga halin da lura ki sha amma ki sani za ki rama in baki shiga halin da lura ba ki ji tsoron Allah ki yi azumi wajibi ne ubangiji ta'ala ya wajabta miki kuma zai tambaye ki idan baki ba ranar alkiyama sai ubangiji ta'ala ya ce wa alal ladina yuqiquna wajibi ne ga waɗanda suke iya yin azumi idan ba su yi ba fidiyatun su ba da fidiya da amu miskinin ciyar da miskini guda daya wato shine mudu wannan ayan ta sauka ne a farkon wajabta azumi yanzu an daina aiki da ita iya inda na karanta aya ce mansuka in kuma za ta yi aiki to to ni bangare za ta yi ba ta gaba daya duk wanda zai iya yin azumi lafiyan sa kalau bai da matsala sai ya sha bai yi azumin ba to kuma dole zai ciyar da miskini to wannan a farkon musulunci ne aka ba wa mutane zaɓi farkon wajenta azumi ko dai ka yi azumin ko kuma ka ciyar da miskini an baka zaɓi shi yasa Allah ta'ala ya ce wanda za su iya ba su yi ba to za su ciyar da miskini azumi an wajabta shi sau uku ne kala uku ne kala na farko an wajabta azumin ashura ne kawai a shekara sau ɗaya za ka yi ranar goma ga watan muharram daga baya aka wajabta watan ramadana amma kana da zaɓi ko ka yi azumin ko kuma ka yi me ko ka ciyar kana da zaɓi ta dama ka ci abincinka amma dai ka ciyar to sai Allah ta'ala ya sake saukar da faman shahida minkum musharafa yasu duk wanda yana raye wata ramadana ya kama wajibi ne azumi to yanzu kuma an wajabta azumin tun daga lokacin babu zaɓi. dole ka kai in dai lafiyan ka kalau wajibi kai in baka da lafiya kuma ka sha to azumi zaka rama ba wai zaka ciyar da miskini bane sai dai ayar tana magana akan marar lafiyan da baya warkewa wanda likitoci sun fidda tamanin zai warke da kuma tsoho wanda ya tsofa bai zai iya azumi ba ai ba babu maganin tsufa manzana sun ya ce biyu ba su da magani mutuwa da tsufa to tun da ko ba ran da zai warke biya azumi shine aka ce shi ya ciyar da wato miskini ɗaya mudu ɗaya wayannan guda biyu sune masu ciyarwa saboda udurin su baya gushewa wato da me da mara lafiyar da bare warke ba da kuma tsoho wanda ba a tunanin tashin sa su wayannan idan suka sha da su ciyar da wato ainihin miskini mudu ɗaya ɗaya a durran da aka kai azumi shine wajibin su amma duk wanda sa mai gushewa ne sai sha saboda uzuri to idan uzurin ya kauce zai rama wannan azumin kamar yadda matafiyi in ya sha daga baya idan ya dawo kuma zai rama ba mata ramadana don kudurin tafiyan ya kauce haka nan mara lafiyan da zai warke idan ya samu sauki wajibin sai rama azumin wata ramadana saboda sa ya kauce kamar yadda ubangiji ta ala ya faɗa anan haka mace mai ciki haka wato ainihin mai shayarwa duk lokacin da uzurinsu ya kauce ya wuce ko ya gushe to dole ne su rama shi wannan azumi din ubangiji ta lace faman a khairan duk wanda ya tadawwi na aikin alkhairi fa huwa khairul lahu shi fi alkhairi a gare shi wato mai ka ciyar da mudu ɗaya sai ka ƙara ka ciyar da mudu biyu shikenan wannan alkhairi ne ka kyautata wa talaka ko kuma ma'anar ayan kayi azumin kuma ka ciyar ga azumi ga ciyarwa ga azumi ga sadaka to sadakan kaga ta kawuyi ne shi bai zama wajibi ba to zai zame maka alkhairi wato ƙarin lada a wajen ubangiji ta'ala ko kuma azumin wato azumi na nafila idan kai ta kawuyi na azumi na nafila bayan farilla to kai ma akwai alkhairi a tare da kai saboda manzala Allah ya ce ko azumi ba dai kai fi sabilillahi za a nesa ta fiskanka daga barin wato shiga wutar jahannama tafiyan shekara 70 sai ubangiji ta ala ce wa anta sumu khairul lakum amma ku yi azumi shi yafi muku alkhairi in kuntum ta'lamun idan kuntum ta'lamun in kun kasance kun sani wannan tana da fassara biyu fassara na farko wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shi yafi muku akan ciyarwa wato lokacin da aka bada zabi ko kai azumi ko ka ciyar da miskini sai kuma aka ce wa anta sumu khairul lakum amma ba ku yi azumin ba ciyarwan ba shi yafi akan ku ciyar ba ku yi azumi ba don haka ne wannan ayan aikin ta ya kare tuntuni daga faman shaida minkum shara ko shara wa zalal ladhi unzila ilaykum saboda haka shara ma alladhi unzila fihi alquran saboda haka wannan ma'anan ta ya kare ko kuma ma'anan ta wa anta sumu khairu lakum zama tana da alaka da faman kana minkum maridan aw ala safari wato wanda yake halin tafiya zai iya sha zai iya shan azumi daga baya rama amma sai aka ce wa anta sumu khairul lakum ku yi azumi shi yafi akan ku sha daga baya rama mun fahimci wannan to da aka da wannan ne mafi yau malai suka tafi shi abin da ya shafi azumin watan ramadana kai azumi shi yafi koda kana halin tafiya ne shi yafi akan me akan ka sha amma kasaru kuma kai kasaru shi yafi akan ka cika sallah to ya halatta mutum ya sha ya halatta ya azumi sabon manzala sa suna suka ce suna tafiya tare da manzala sa sallama wani yana yin azumi wani yana sha mai azumin baya aibanta wanda yake sha mai shan baya aibanta mai azumi ko manzala sa suna yana azumi a cikin wata ramadana a halin tafiya yakan sha idan ya ga mutane sun galabaita sai ce a sha wani lokacin ba sa yadda su sha har sai an har sai an kawo masa ƙorya na ruwa a gaban jama'a ya sha ruwan tukunna sannan sai a kama shan ruwa ko ya ci abinci a gaban jama'a sannan su ma su kama ci to wannan manzon sama yana haka ne domin tausaya al'ummarsa wataran wani ya zo an manzon sama ya ga an zo an ruku akan wani an yi cincirin do akan sa ana ta masa fifita ya fadi ya soma sai ce me wannan aka ce ai azumi yake sai manzon sama ya ce laysa min as-siyam laysa min al-birri siyam fi safa baya daga cikin da'a yin azumi a halin tafiya to abinda hadisi yake nufi duk mutumin da ya kai gejin da ya galabaita a halin tafiya to ya sha fi alkhairi akai ci gaba da azumi ko kuma in ya san zai galabaita to tun farko ma kar ya wahalar da kansa ya ci gaba da cin abincinsa a halin tafiyan shi yafi mata alkhairi akan ya ci gaba da azumi amma in tafiyan tana da sauki irin tafiye tafiyan mu na yanzu to kai azumi shi yafi alkhairi akan ainihin kasha saboda yin azumi a ramadanan ai ya akan bayan watan ramadana saboda darajar watan ramadana sannan in kai ramadana ai ka sauke wajibin yanzu ba abin ka bashi amma in baka yi ba to nan gaba kuma ana nan ana bin ka bashi kana ta tunanin akwai azumi a kaina ya kamata na biya ya kama yanzu kuma mata masu al'ada sai kaga wata tayi wata goma tana ta wakan azumi ban biya azumi ba ban biya ba sai a shaban da ta zo ta biya to kaga inda mutum yayi azumin sa da shikenan bai da wannan wato ainihin tunani sai Allah ta'ala ya ce شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس الناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد يعدكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون بنجد تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وترى رمضان شيني وند أكا سوكرنك دا القرآن أتكنسا wannan yana nuna darajar wannan wata ne hudan linnasi shi alqur'ani shiriya ne ga mutane wa bayyinatin min alhuda wal furqan kuma hujjoji ne na shiriya wal furqani kuma mai rarrabewa ne tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma bata da abun da yake na shiriya faman shahida minkum ash-shahra falyasum duk wanda ya halarci wata ramadana yana raye kuma lafiyayye yana zaman gida wajibi ne ya azumi wata ramadan wa man kana maridan amma duk wanda bai da lafiya aw ala safari ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra ya lissafa su kwanakin da ban ya rama wato ya sha saboda rashin lafiyarsa ya sha saboda halin tafiya daga baba wata ramadana ya lissafa wasu kwanakin sannan sai ya ainihin biya yuridu Allahu bikum al-yusra Allah yana so muku sauki ne wala yuridu bikum al-usra baya so muku wahala saboda haka in kaga zaka wahala ba saboda rashin lafiya ko saboda halin tafiya ka je ka sha azumin ka daga baya karama wani tukminu tukmilu iddata za ka ne za ku raman ne domin ku cika kidayan ramadana ne in 29 aka kai ma karama sauran kai 29 idan 30 ne karama nan kai ma kai 30 wali tukabbirullaha domin ku girmama Allah ku yaba masa alama hadakum abi sabun da ya shiryar da ku na alamomin addinin ku wa la'allakum tashkurun kuma don ku gode wa Allah ta'ala a bisa ni'imomin da ya muku a nan rayuwar ku ta duniya da kuma ta muku wannan addini mai sauki ko mai lada da yawa bangiji ta Allah ya saukar da alqur'ani a cikin watan Ramadan da ake nufi da wannan shine saukar da shi dungurungun gaba ɗayansa daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a cikin saman duniya alqur'ani tuntuni yana cikin lauhin mahfuz kamar yadda Allah ta'ala ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz alqur'ani mai girma ne yana cikin lauhin mahfuz daga baya ubangiji ta'ala ya sa mala'iku suka dauko shi daga lauhin mahfuz suka kawo shi wani daki da ake ce masa baitul izza a saman duniya wannan kuma ya faru daga ran da aka ba manzala ta sama annabta sai aka ce to yanzu a fara saukar manzon Allah wahayi mala'iku su je su dauko shi su kawo shi wannan wuri shi yasa Allah ta'ala ce la yamassuhu illa mutahharun ba mai taba alqur'ani sai abun tsarkakewa sune mala'iku wanda suka dauko shi daga lauhin mahfuz suka kawo shi baitul izza to daga nan kuma sai aka fara yi wa manzala sa suma sa da kadan kadan to lokacin da aka dauko alqur'ani daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a cikin watan ramadan sai yasa Allah ta'ala na yace shahru ramadan alladhi unzila fi sannan kuma a cikin wani dare ne mai albarka wanda ya kowane dare albarka a cikin wata ramadan din shine inda Allah ta yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka sannan wannan dare shine dare da yatul qadri kamar inda Allah ta'ala ya faɗa wata suran inna anzalnahu fi lailatul qadri mun saukar da alqur'ani a cikin daren wato ainihin lailatul qadri to wannan saukarwa ne na gaba daya daga lauhin mahfuz zuwa baitul izza a saman duniya sannan daga ba kuma ubangiji ta ala ya saukar da shi munajjaman wa mufarraqan wato daban-daban a hankali a hankali ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kamar da yake wa qur'anan faraqnahu li taqra'ahu ala nasi ala mukfin wa nazzalnahu tanzila alqur'ani mun rarraba shi mun saukar da shi kadan kadan don ka karanta mutane shi a hankali a hankali domin mu tabbatar shi to ayoyin da suka fara sauka sune iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam wannan ayoyi guda biyar na farkon suratul alaq su suka fara sauka kuma sun sauka ne manzala sa sama yana garu hira wato kogon hira wani dutse da ake ce masa jabalun nur a garin makka ko a ce a bayan garin makka wancan lokacin amma zai yana cikin garin makka shikenan malaka jibril ya same shi yana bautan Allah ta'ala bisa addini annabi Ibrahim yace masa iqra ikratu yace ma ana bikari ni ban iya karatu ba ya matse shi sannan ya sake shi yace masa ikratu yace ban iya karatu bai sake matse shi ya sake shi yace ikratu ban iya karatu ban iya yace ban iya ba ya sake na ukun ya sake matse shi ya sake shi ce ikra manzo Allah ya ce ma ana bi qari ni ban iya karatu ba kuma manzo Allah haka ne bai iya karatu bai iya rubutu ba sannan sai aka saukar masa da wani ayoyi guda biyar da karanta da azunan farkon suratul alaq Amun da yasa malaika ne matse manzo Allah sallama saboda zai bashi abu ne mai daraja duk wani abu mai kima mai daraja sai an sha wahala ake samun sa babu wani abu mai daraja a duniya irin ilimi to babu yadda za a yi ka same shi a cikin sauki la tahsabanna al-majda tamran anta akilu bal la tanalu al-majda hatta talaqa sabira kar ka yi zaton wato wato ilimi kaman dibino ne zaka sa a bakin ka kace kawai ba za samu ilimi ba sai ka dandane guna ma'ana sai ka sha me sai ka sha wahala kuma gurgudun wahalanka gurgudun yadda zaka samu ilimi bi qadri kaddi tukta al-ma'ali wa man talaba al-ula sahira al-layali tarumu al-'izza thumma tanamu laylan yaghuthu al-bahra man talaba al-la'ali wa man talaba al-ula min ghairi kaddin adaa al-umra fi talab al-muhal to ka gurgudun wahalanka gurgudun yadda wato ainihin da zaka samu to daga aka saukar masa da wayannan ayoyi guda biyar sai daga wajen matarsa Khadija a tsorace yana cewa dan zammiluni zammiluni ku lullube ni ku lullube ni suka lullube ta lullube shi shikenan bayan ya dawo hayyacinta hayyacinsa sai masa ya mata bayani ga abin da ke faruwa da shi menene yake faruwa shi wallahi ni khashitu ala nafsi na furata wa kaina wani ne yazo ya matse ni ya matse ni har sau uku sannan ya min yi karatu ya koya mini wannan karatu shi yana tsoron kada abun wato kada ya zama shaidan ne sai matarsa kaliya ta ce a'a ubangiji ala ba zai walakanta ka ba sai ta faɗi wasu daga cikin kyawawan gusa. tace innaka la tasiru rahima wa taqri dhayfa wa ta'minu kalla wa tu'inu ala nabil haqq wa tasduqu al hadisa wa tu'addi al amana kai kana dauka kana girmama bako kana kana riƙon amana kana yin gaskiya a maganarka sannan kuma kana daukan nauyin mutane wanda bai da shi kana bashi in mutum shiga halin kakani kai kana taimakon sa Allah ta'ala ba zai kaskantar da kai ba a duniya to wannan kuma ka'ida ne ma'ana sun ce makarimul akhlaqi taqimi masari usuli kyawawan dabi'u suna hana walakanta a duniya in dai dabi'unka masu kyau ne to ba za ka walakanta a duniya ba to da ka sai ta kafa dalilai da wannan ta ce Allah bai zai kaskantar da kai ba amma wata gori dan uwa na warqatu bin nufal ya karanta injila ya san annabi da zai zo a karshe ko wannan wahayi ne nan ko suka je sai warqatu bin nufal yace masa bayani yayi bayani sai ce ai wannan irin mala'ikan da ya zo annabi Musa ne alamun kai ne annabin da ake jira na karshe kuma yace da in yudrikni yawmuka la ansurannaka nasran mu'azzara idan har na rayu har lokacin da wato ainihin aka aiko ka ka zama annabi to zan taimake ka zama manzo zan taimake ka taimako mai karfi yace ina ma ina rayu lokacin da mutanen ka za su fita kai daga garin ku ina ma lokacin ina matashi lokacin da za a aiko manzo da sama yace yanzu za a fita ni daga garin mu yace na ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi gaba da shi a garin su kuma haka ta faru sanda manzo da sama ya bar makka ya koma garin madina to shikenan daga baya ya dawo kuma ya ci gaba da sauraron wahayi ya ci gaba da sauka sai wahayin bai sauka ba manzon Allah sallallahu ya shiga damuwa kwarai da gaske alkhairi ne gashi nan yana zuwa ga alamunsa amma kuma wato ainihin har yanzu bai zo ba to wannan abu sai yasa manzon Allah yana zuwa ya hau saman dutse ya nemi ya rikito da kansa ya halaka lokacin ba a haramta mutum ya kashe kansa ba saboda ya huta kawai saboda damuwan wahayi bai sake zuwa ba malaika yi sai ce masa ya muhammad isbir fa innaka da rasulullahi haqqan ya muhammad kai hakuri kai manzon Allah ne na gaskiya sai sake komawa da abun nan makka shiru ne yau ne gobe bakin cike dame ke sake haurawa dutse ya kamar zai kashe kansa sai malaika yi ya sake bayyana masa ya ce kai hakuri dai kai manzon Allah ne sai sake saukowa haka ya dinga yi wato misalin wannan kamar kai ne baka taba zuwa aikin haji ba sai aka biya maka kujeran makka musamman yanda ake biya da wurorin ne yanzu ka kana ta tararradi yau ne gobe dibi sai aka zo za a tafi aikin haji sai mutanen garin ku kaf bizan su ta fito gaba daya kai kuma ka ce bizan ka bata dawo ba amma akwai kwaya hamsin suna nan a hanya sai suka tashi suka barka wani irin tashin hankali ne kana sansanin al'adu aka dafi cikin kwaya hamsin din kwaya ashirin sun dawo ko akwai naka passport din babu in an kawo zai a zama babu naka kaga kana cikin tashin hankali mutum zai ji kaman zai haukace ni kaman zai haukace kafin ainihin ya samu sa tana fitowa kuma sai ta akwai amfani da aka samu matsala tafiya aikin hajji wanda aka fara samu a Najeriya akan zamu tafi da wasu mata wallahi sanda suka yi kamar sun haukace mota na gudu suna makalkale mota saboda me ba ba abin nan ticket din da aka basu na kabo ne mu ko za mu tafi America kuma lokacin an kulle airport na Jidda daga ba aka bada awa 18 aka ce yan Najeriya ku kare da kwashin aladan sai ba su kare sawa a shekaran ne wasu suka yi awa awowi a cikin airport a na a cikin jirgi ba su samu tafiyawa to kawai wasu kaman sun haukace mota na gudu sai su je su makalkale ta su faɗi to irin wannan ne manzala sama ya shiga tashin hankali amma daga baya yana tafiya a cikin garin makka ya daga idonsa sama sai ga mala'ika juli yana zaune tsakanin sama da ƙasa shikenan sai ya tuna ne mala'ika da ya zo ran nan ya matse shi sai hankalin sai ya tashi kuma abin da yake neman ne ya zo amma hankalin sai ya tashi ya koma wajen matarsa jikinsa na rawa yana cewa dasiruni dasiruni ku lullube ni ku lullube ni matarsa ta zo ta lullube shi sai aka saukar masa da ya ayyuhal mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur ayo guda biyar na farkon suratul mudaththir daga nan kuma sai ya zama manzon Allah aka dinga saukar da wahayi wahayi ya dinga wato ainihin tafiya kaga anan idan kuka lura khadija ta bada gudummawa gudunmuwa ba karamin gudunmuwa ba idan matanka ta kirki ne ta san abin da kake yi duk damuwan da ka ɗebo a waje idan ka dawo gida za ka samu kwanciyar hankali ita ce zata baka mafita sai ta maka hikimomi ta kwantar maka da hankalinka kamar yadda khadija take kwantarwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hankali lil hadith baqiya akwai sauran bayanai insha Allah sai gobe wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh